ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai jama'a barka da hantsi barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi filin da ke faɗakar da ku a kan harkokin kasuwanci da tattalin arziki assalamu alaikum salo garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin sanin kowa ne cewa tattalin arziki baya haɓaka ba tare da ingantacciyar wutar lantarki ba najeriya ta daɗe tana fama da ƙarancin wuta can baya an yi ƙoƙarin gina wani katafaren kamfanin da zai samar da wutar lantarki a tsaunin mambila da ke arewa maso gabashin ƙasar amma har yanzu shiru kake ji kamar an shuka dusa to ko me ya kawo cikas har yanzu ba a gina ma'aikatar ba wakiliyarmu madina dauda ta yi firar da alhaji idris muhammad tsohon ma'aikacin kamfanin wutar lantarki na Najeriya. Da Alhaji Khalil Ismail kwararre akan fasahun tattalin arziki akan dalilan da suka sa aikin kamfanin ya tsaya yau shekara da shekaru. Ga yadda firar tasu ta kaya. Wannan kamfanin wutan lantarki ta tsaunin Mambila amma fara batunta tun a 1982 ne, kuma tun a wannan lokaci an sa ran za ta ba da wuta har megawatt dubu uku da hamsin da kuma an gina ta da ita ce za ta kasance babba a wannan ƙasa tamu an ba da wannan kwangila a watan biyar na shekara dubu biyu da bakwai a kan kuɗi dalar amurka biliyan uku da ɗigo biyu ko kuma naira biliyan ɗari biyar da takwas sai kwatsam a lokacin shugaba goodluck jonathan aka dakatar da wannan kwangila ba tare da ba da wasu hujjoji na a zo a gani ba an dakatar da shi a watan disamba ta shekara 2013 sai dai kuma shawarwarin dakatar da wannan kwangila ya fito ne daga babbar ma'aikatar wuta ta ƙasa a wata ƙasida da Profesa salihu mustapha ya rubuta ya ce akwai haɗin gwiwa da ake kyautata zaton samu daga magudanan ruwa masu yawan gaske a wannan ƙasa da za su ba da wuta daga tushen kamfanin wutar ta mambila wanda in da an same su bayan an haɗa kamfanin wuta ta mambilan to za su ba da wuta har megawatt dubu shida wato kenan za su ninka yawan yadda aka so a yi a 1982 Ganin alfanun wannan kamfanin wuta ta Mambila, ana iya cewa za a samu kafa na ba matasa ayyuka da dama a wannan ƙasa, kuma za a samu wadatar wutan lantarki da masu ƙananan ayyuka na hannu da na ƙananan masana'antu za su bunƙasa. Kai har ma da manya-manya masana'antun kamar su masaƙu da ake da su da a shiyoyin arewa ta wannan ƙasa. To a yanzu zan fara ne da tambayan shi Alhaji Idris ganin cewa shi ne ƙwararre a wannan fanni. Alhaji Idris Muhammad ina aka kwana a batun kamfanin wuta ta Mambila da yake kai ma ɗan jihar Taraba ne. To masu saurare ina muku barka da warhaka kuma Hajiya Madina kamar yadda kuka saurare ta ai ina jin tarihin halin da aka kwan ta riga ta bada. Ni kuma sai dai in ƙara iyanawa ƙarin gwargwada amma duk wani magana da siyasa da ainihin inda aka kwana kin riga kin gama abin da dai zan ce shine Allah ya ba shugaban ƙasa ikon ya fuskanci wannan kwangila na mambila da tabbatar da cewa an gina wannan kamfanin sarrafa wutan lantarki na mambila ko ba komi a lalace a samu wannan dubu ukun megawatt dubu ukun da ake nema in ko Allah ya sa har ya samu ƙarfin zuciya ya ci gaba ya samu ƙarin dubu uku ɗin megawatt dubu uku ɗin a lalace za a samu ƙarfin wutan lantarki na megawatt dubu shida daga wannan mambila power plant ɗin ƙarin da zan yi wanda yake ke baki sama ba kuma ni zan bada saboda Allah cikin ikonsa na yi shekara ashirin da biyar ina aiki a wannan kamfanin wutan lantarkin kuma sai ya kasance a lokacin da gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya take neman a farfado da wannan project na sarrafa wutan lantarki na hayin mambila ina ɗaya daga cikin waɗanda suke ta rubuce-rubuce a kamfanin wutan namu wato nepa a wannan lokacin zuwa gwamnati ainihin gaskiyan maganan shine ƙarfin ruwan da ke ko kuma ruwan da ke nan mambila wanda yake ya taso daga kamaru zai iya ba da ƙarfin wutan lantarki megawatt dubu goma wannan maganan duk wanda yake so ya je ya bincika ya kuma duba world bank report bankin duniya da ta kafa ta yi appointing consultant ya je ya duba ƙarfin ruwan da yake wadataccen ruwan da yake wannan hayin mambila ɗin megawatt na lantarki nawa zai iya badawa akwai report sun rubuta sun ba gwamnati suna wannan faɗin coin ebeye french company ne su suka yi wannan report ne kuma yana nan a a duba za a iya samun megawatt dubu goma daga mambila allah cikin ikonsa saboda haka in ana magana a rika faɗan gaskiya kuma don zai taimaka wa gwamnati wajen ɗaukan ainihin matakin da ya kamata a rika ba da magana yadda yake. Khalid Ismail kai ƙwararre ne ya kake kallon wannan batu na samar wa Najeriya wutar lantarki daga tsaunin Mambila da aka kwashi shekaru wajen ashirin da hudu ana batun shi har yau ba wani abu da ya wakana a wurin duk da cewa shugaban ƙasa ya je ƙasar China an kuma mai alkawalin ƙila za a waiwai wannan ayyuka ya kake kallon wannan al'amari to hajiya madina wannan al'amari abu ne wanda yake abu ne mai sauƙi amma da kamar wuya ta wani hanya matsalar wutar lantarki wanda yake nan yanzu a ƙasa ma gwamnatin tarayya ta yi kitso da kwarkwata wajen tabbatar da shi balantana kuma wanda aka ba da aikin shi aka zo aka dakatar da shi siyasa ta shiga ciki eh, ƙabilanci ya shiga ciki sannan kuma da masu rubda ciki akan al'amuran ƙasa suka shiga ciki ni abin da nake son 'yan ƙasa su sani da kuma uban tafiya shine shugaban ƙasa muna addu'a allah ya ƙara ƙarfafa mai gwiwa ya haɗa shi da mataimaka na ƙwarai. don a gaskiya in kika dubi abubuwan da yake tafiya al'amuran ƙasa sai kika kamar har yanzu yana da gura wajen bashi shawarar ayyukan wanda suke taimaka masa wajen aiki yanzu idan kika dubi ka inji lokacin da aka tanadar da ita za ta yi shekaru arba'in bayan shekara arba'in a samar da wata to amma har yanzu ba a samu kwatankwacin irin ta ba kuma ba a tabbatar mata da gyara wanda yake mai ingancin da za ta ɗore ba shugaban ƙasa ya tashi ya je cena gwamnatin cena da gaske take ta taimaka mishi ta taimaka wa ƙasar najeriya ya tafi tare da 'yan kasuwa wanda aka tafi da su na ɓangare daban-daban daga ciki akwai wanda suka tafi daga ɓangaren abin da ya shafi magudanar da wutar lantarki don yadda za a samar da ita misali kamar wutar membila da shugaban kasa ya tafi ya dawo babu wani abu da gwamnatin tarayya ta bibiya na tabbatar da alaka da kasar cena don samun wannan fahasi da za ta taimaka a najeriya ga an tabbatar da samun wutar lantarki na bangaren membila an zo an dakatar da wannan abu umar musa ya radio ya sake dauko da wannan abun ya karkada fayil ya ce a zo a ci gaba da wannan abun bayan allah ya yi gushewar shi wanda ya gaje shi siyasa ta shiga ciki kabilanci ya shiga ciki da kuma babakere ni ina ba da shawara allah ya sa wannan abun ya kai kunnan shugaban kasa don shi kadai yake da zimmar kishin tafiyar da al'amuran ƙasar nan da yawa mutanen da suke tare da shi tunanin bukatar kansu ne don na tabbatar minista da yake kai yanzu fashola akwai ishu da aka ɗauko na maganar a tabbatar da ishu na power station na solar as a north east sai ya ce babu north east ba su da ruwa a ɗauka a kai lagos a yi shi a cikin ruwansu kin ga akwai kitso da kwarkwata su wannan abu ne barin tambaye alhaji idris shin samar da wutan lantarkin nan wai shin lalle dole ne sai ta gas za a samu wutan lantarkin nan ganin cewa yanzu haka ma najeriya tana fuskantar kalubale na fasa bututun mai kullum gas din ma har yanzu ba mu fara sarrafa ta ba kenan ba za mu iya magance harkan wuta ba kenan gaba ɗaya a najeriya maganin wutan lantarki yanzu ai shine muke magana maganin kuma shine kar ma a ce za a dangana ga gas a duba gawayi a duba ƙarfin rana a duba karfin iska a duba dattin shara wanda yake Allah ya sa da akwai su Abun da ya sa muka ce ai an riga an ba gas shekara wajen arba'in yanzu an ba gas an komi sai a ce gas komi sai a ce gas komi sai a ce a gas a Najeriya kamar yadda nike bayani yanzu idan aka je aka duba kuɗin da aka kashe shirye-shirye da aka yi akan sarrafar da wannan hanyar ƙarfin wutan na gas in mutum na da imani in ya ji tana iya mutum yana iya ajiyan zuci wanda kuma wannan kaman sai a ce a barwa tarihi amma lokacin abu ya yi yanzu da shugaban ƙasa Allah ya ba shi ikon yi ya kuma saurari wannan hirar da muke da kuma shawarar da muke cewa lokacin duba ƙarfin wuta na gas yanzu ya zama a ajiye shi ya zama na biyu amma ta hanyar gawayi baƙin gawayi da ƙarfin ruwa hydro kamar na mambila da ire-irensu da da akwai su da yawan gaske akwai jihohi da suke da koguna da ke da ruwa daban-daban wanda za a iya sarrafa ƙarfin wutan lantarki ko da na megawatt biyar ne megawatt biyar ɗin nan kuma zai iya haskaka ya ba kamfanoni ƙarfin wutan lantarki da zai canja al'amuran bunƙasa al'amuran cinikayya a wannan ƙasa. To jama'a saboda ƙarancin lokaci za mu dasa aya a nan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Idris Muhammad da Alhaji Khalid Ismail da wakilarmu Madina Dauda da Chubahiro Diodone da ya shirya mana sauti. ne salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai yanda da ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau